barkanmu da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar biyu Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. masu sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau 31 ga watan mayu na shekarar 2023 za mu kammala maudu'in makonni biyun da suka gabata inda muka fara magana akan yanayin makaranta arabi a wannan zamani. jama'a muna tafe da ƙarin bayani. Idan masu sauraro ba ku manta ba a makonni biyun da suka gabata ne muka ɗauko wannan maudu'i na makarantar ragi a wannan zamani. Amma kasancewar naɗin sabon shugaban ƙasa sai ba mu samu damar kawo muku ci gaban ba to yau za mu cika alkawari. Shi yasa a cikin shirin namu ne yau za mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa inda ta gayyato mana baƙi domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filayen kwalamar mu a ƙasashe daban-daban. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a Kumasi Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana baki domin tattauna wannan al'amari ga ci gaban tattaunawar. gargaɗi da zaki ma iyayen da su yara. To, abin da dai zan ce dai gaskiya dai kamar yadda na fari tun farko iyayenmu wallahi ka ku sake mu ku bari makarantanmu ya zama na farko abin na farko da efi ku bari yaro ya sa don shi ke da muhimmanci shi dai tanye mu cikin duniya ga kuma lahira kuma gobe lahira kuma ya yi ya tanye mu amma sukun da aka sa mai aka bashi lokuta da yawan nan wallahi shi ya tanye mu duniyan ga amma lahira bai tanye mu bai amfanar da mu. gargaɗi da zaki ma iyaye da su 'ya'yanmu na zamani. Makaranta dai shi na lahira ne na mu duka da iyaye gami da iyaye ciki don in danka in ka ba danka ilimi Kur'ani ka ba shi komi da komi ko gidan aure ko ina ne komi ka tattara kenan ka ba shi ba lalle sai ka mai kaya a zuwa gani ba kurani nan da kai ka bashin nan to ka gama mai komai shi zai rayuwar shi da shi zai rayuwar shi da miji shi da yaran shi komi shi ne yayi amma in ba kai ka bashi wannan ba ka ce wai su da mun yarda shi na duniya ne duniyanci ne kuma abin duniya mai karewa ne yana karewa kai ma baka kare mai kare ba ma kai ka kare ma ka bar shi abin nan amma lahira fa shi yana da kaji kaski har kai ma in dai kai kai ka ba danka mai kyau kai wata rana kai ka je ka ci ma amfani shi sai samu kokarta mu da kanmu da kanmu mu duba mu duba da kyau mu tammake yaran mu so makarantar alkuranin nan wannan kyau koyi da kyau so ya zauna mu da ko mu ma da kanmu ma mu ci amfanin su don me shi ya iya dole ya zo gidan kana wani zaune kana wani shiru ya ce a amma ba ababin ba haka bane haka ne ya kara ka bai rage ka ba amma shi bai ya yi ba ko me kake zaune kana yi ai dai shi ne sauraron ka ne ba abin da dai ce maka shi sa na gode kwarai da gaske akwai wani karin bayani da ku duka kuke son ku kara ya sashe mu kawo karshen wannan shirin eh, ba wani karin bayani ne kamar dai abin da kika tambaye mu ne game da yaran iyaye kamata su yi sa himma ba su sa himma ba yanzu inda aka kai na ai nisa yanzu duniya kuma ya kai karshe shaida islamiyya shaida wannan ba wannan ba ba ba rayuwar me da ne yi ba ize bane ba ga rayuwar ba ize bane shi yasa kamata su ba su taimaka suka su taimaka mu mu ba mu taimake su abin haka yake don dai yaro ka samu kai uwan me kai kai ba ka samu kai yayin gane kai ba wani abu ne ya ce amma kake haka nan abin da kike ga haramu ne ko ka ba ha wani bai ba san ka ba abin da kike da shirka kike yi mu amma sai shi ya kwaranta ce a'a umma abin da kike ga shirka da ba kake haka nan shi ke ba ki gane bai taimake ki ba magana ki na karshe malama to abin da dai zan fadi na karshe shine kamar yadda aka fadi iyaye iyaye iyaye in ba da ku ba ba iyaye abin nan fada mutane biyu ne malami ya gwada iyaye ke kuma me ku iyaye ku kuma ku mai me ku tanye kuma iyaye kamar yadda ake fadi iyaye ba umma kawai ba baba kuma kai ma ya fi ka sa me himma kan karatun yaronka don in ba da ku biyun gaba wallahi bai yi shi sa ku kuwa Allah kuwa annabi ku sa himma ku taimake mu mu duka mu taimake juna nagode kwarai daga na tattauna da malama kanita sannan kuma da malama amina nuhu wanda kowa fi sani da anti mada muka tattauna da su akan kalubale da suke fuskanta ta fannin koyar da karatun yara a makarantar islamiyya to assalamu alaikum masu sauraron mu game da lokaci mun tattauna da malumma kan kalubale da suke fuskanta wurin koyar da ɗalibai a makarantar islamiyya za mu tattauna da malama sala shugaban makarantar wani sawul muminat akan shin hakkin koyar da ɗaya ɗaya kan wa yake iyaye ko malama salamu alaikum malama zan so da kanki ki gabatar min da kanki wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana hajiya sala Accra Town Commercial Bank. Tambaye ni maganan muhimmancin karantarwa hakkin karantarwa wurin iyaye ne ko wurin maluma duka suna da haƙƙi amma wurin iyaye wurin hakkin ya fi ƙarfi saboda maluma suna zaune ne suna jiran almajirai iyaye kuma suke son yaransu su je su yi karatu she su ɗauki su kai makaranta za ka kai yaro makaranta kai za ka kai yaro makaranta ka ba yaro abincin da ya ci ka ba shi abin da zai rika sannan ka ba da abin da ya kamata ka bayar na malam don ba ka iya ka biya malam ko da ake cewa kudin wata kudin wata nawa ke karba nawa ke karban kudin wata kudin school fees na wata uku ita musu guda kudin school fees bai kai kudin watan shekara biyu na malam ko shekara uku ba don malam ya karbi kudin wata 220 gana malam zai karbi kudin wata 20 gana ka iya ka biya school fees wata uku ita mu guda kai ka biya 5 million 6 million 10 million kowa da irin yadda ke biyan school fees wani school ma ba karban cd she dollar amma 20 ganan da za a ba malam an kori yaro ya kai so nawa nawa yaro malam zai ba yaron ka karatu karatun da zai amfane shi duniya na musuluncin shi na ibadan shi da tarbiyya ya kuma amfane shi lahira jikinka bai yi rawa da wannan ba hankali hankalinka na kan neman ilimin school wanda zai nemi abincin duniya ya samu ya samu kai ma ya ba yana da kyau yana da amfani neman ilimin english yana da kyau yana da amfani amma karatu ke gaba karatu ke gaba magana gada nike ni ko na ban taba zuwa amma iyakan gwargwadon da Allah ya bani na karatu da shi nike gane rubutun english shi yasa mu yi kokari mutum taimaka mu malumman da suke karantar muna da yara malumma na karantar muna da yara suna ba su karatu mu ma muna gida muna kara ba yaran nan tarbiyya muna taimakon malumma don ba mu yi mu biya malumma mai biyan su shine Allah da ya ajiye su ya ce su karantar muna da yara mu kuma mu kamanta muna iyakacin gwargwado ko da yake maganan gada nake yi akwai wa'anda suka san hakkin malumma suna don ba za a taro a zama ɗaya ba akwai wayanda suka san fita hakin maluma akwai wayanda kuma an koyo yaro kullum wata shi ta ce mai ya zauna in ka san kai ma ka san amfanin karatu ai ba ka ce ma yaro ya zauna shi yasa mu yi kokari mu mai da hankalin mu wurin karatun yaran mu mu yi kokari mu mai da hankalin mu kuma ya ya kamata iyaye su dauki karatu islamiyya da muhimmanci uwa ita ya kamata ta dau mataki mai karfi ta nuna ma yaron karatun nan shine muhimmanci muhimmanci a gare shi yadda take gama kayan sukun yaro ta wanke ta goge haka ya kamata ta gama da na makaranta yadda take gama takalmunan sukun yaro haka ya kamata ta gama da na makaranta saboda ita ne za ta karfafa ma yaron na karatu tun yana kankani kamin ya girma shi ma karatun ya zauna zuciyan shi tana matsa mishi kan karatu kamar yadda take matsa mishi kan suku tana bar ya san karatun nan shi ne muhimmancin shi a cikin rayuwan shi a cikin karatun nan wurin zai koyi komi game da na rayuwa na musulunci saboda makarantar nan zai koyi in za ka kwanta wani addu'a da ka yi in ka tashi wani addu'a za ka yi in za ka shiga kusa wani addu'a za ka yi in kai sarki yaya za ka yi in kuma ka ka fito kusa ne za ka karanta sannan ka zo ka zauna wurin alwala me za ka fara karantawa sannan yaya za ka yi alwallan nan har ka gama alwallan nan sannan ka gama alwallan nan kuma me za ka ce sannan ka zo wurin sallah ina ya kamata ka tsaya kai sallah wani abu ya kamata ka shimfida kai kai sallah wani riga ya kamata ka sa kai sallah menene ke cikin riga da bai kamata da bai sallah ka sake menene ke cikin riga wanga ko da ya shiga ma ba komai bane duk ba inda zai gane danga karatu shi cikin makaranta a yau kuma zamanin da muke cikin ba inda kuwa ka fara da yaro haka tun kankantar shi yaron nan kuwa kamin ya girma ya yi wayo kamar ya gane komi sannan malamin nan kana kula da shi kana mai alheri saboda kudin watan nan ma wana ba ke biya kana yi mai alheri shi ma hankalin shi yana kan yaran nan ya yi kokari kai ma ka samu abin da kake so ga abin shawa muna kallo tun daga garin ghana garin duniya duka yara ƙanana suna zuwa suna karatu suna ana musabaka suna karantawa ka ga dan wani yayi bai baka shawa daɗi ɗanka ne to tambayi kanka kamin wannan yaro ya samu yin haka nan wani reno uwa ta rene shi yaya ta rene shi har ya kai inda kan nan kai ma kana zaune kana son da a ce ɗanka ne ko jikanka ne kai ma wani mataki za ka ɗauki wani mataki za ka ɗauki cikin wannan rayuwa jama'a kuma mu ba yaran mu ilimi mu ba yaran mu ilimi muna nan dai muna ba su ilimin su mu ba su ilimin kuma arabi wanda zai taimaka musu cikin rayuwar su, ya kuma taimaka musu hallahira don ilimin arabi shine wanda zai tafi da su hallahira ilimin su kuma ya taimaka taimaka musu nan su samu aiki su samu abinci su ci har kana kana da rabo ka ci yana da kyau yana da nashi amfani yana da amfani sosai amma ilimin arabic shine wanda zai taimaka musu. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu a Nijar tare da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado. Yau za mu gabatar da yadda ake waina. Ana yin waina don a yi a yi sadaka. Kuma an yi mutuwa arba'in ana waina. Kuma in ka ayyuka da wanka kana waina. kuma an gwada ka ta ayu kana to na ka je biki duka wannan ana yi mai na hatsi ka surhu hatsi in ka surho hoshi sai a zurta a baka sai a rabare tsakin wani mai tsako a wadda shi kuma sai ka wanke in ka wanke ka bar shi ya jika in ya jika sai a kai shi huna a niko kuma in zaka ba da nika sai ka da tsaki bi kake raba kenan bi kake raba kuma na garin ya yawa guda gari guda tsaki yawwa bi ake raba na garin ya yi yawa so guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani mm, in aka ce waina in aka ce na waina ne mm. to in aka kashi kuma sai a nemi biri sai ka zo ka diba shi ka gyara shi in ka tsintsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba min ruwa ka zuba mishi ruwa an yi jika jika jiƙa aka tace shi mm, aka zuba ruwa ina ake sa shi aka zuba ruwa sai a sa shi a bahu ko a rigana kawai a cikin bahu haka nan a bahu kurun an an jika shi ake zuk a bahu sai a kawo daro ko roba a sa kasa sai a rataye shi shi bahu mm. in kuma riga ne ce katuwa an kuka zuba sai a kaba bat tukunya sai a dora aka to das das wani ya shi jakur da shi mm. in so kuma ga gari an nuko mm. sai ka ɗauko tukunya ka share ka zuba ruwan biri in ka zuba an yi tausa sai ka ɗebo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo cikin birin ake talgawa cikin birin ake talga hmm. in aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa kana yi kana motsa har ya dahu in ya dahu ya kare sai ka zo ka ɗauko wannan garin ka tona shi a babban makayi hmm, sai a sau babban roba sai a sauye tsakin wannan talgin da aka wannan talgin sai a sauye shi a ciki cikin gari in aka jima da akwai koshi a rika tona shi ana tona sai ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a ɗauko miciya a rika gamawa ana gama ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko da mm. kuma sai a gyara wurin makani are kawai aka kare aka gyara kan da sa yi tsami mm. in an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama mm. ko ba dukka ba ake dama shi sai a ɗauko makani a rika tsakura a dama in aka dora aka toye halihi a zo a tsakura amma a dama kamar na ga ana sa ruwan kanwa ana sa ruwan kanwa da ruwan birin sauran da aka bar mm. da su ake dama mm. da sukari za a toya ne na rika sa ruwa yawwa ruwan birin da ruwan kanwa da ruwan kanwa da ruwan biri mm. ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta ake jikata ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani inda da yawa ne ba a dama shi duka to toyawa ne ake toyawa ko tanda ko kasko a da akwai kasko mm. sai a dora kasake na laka haka mm. kuma akwai tanda mm. to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tanda ka zo ka zuzzuba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zuzzuba kullun ka zuzzuba kullun kuma a sa wuta can an jima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani ma daga an ka juya ka zuzzuba ka zuzzuba ka yayyafa mata daga sama in aka jima can kaga kamar ta dahu kana iya juyo ta kuma ka danna mata kwarce in kaga kuli ya huto ba ta rubu kamar da data mm. in kuma kaga babu kuli ta dahu a kwashi mm. wai a zuba wata to ita waina an ce bata son wuta da yawa ko bata son wuta da yawa ana sa wuta da yawa baki take sai mm. ta baki kirin ta kone kaɗan kaɗan ake sa wuta sai ta yi kurgunin kyau ta dahu ta ba ba algauga ba ce in kada gauga kona ta kake ta wani lokaci wasu kamar wurin dama kullum wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai so kwa ana sawa hmm? ana sawa albasa hmm. da attarugu hmm. kwarai ku akwai masu sa kuma akwai wanda basu su sawa a cikin kullum ake sa kuma wani ta yi daɗi to ita wannan wani kamar da ni ake cinta wannan in ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci eh in kuma wannan ce aka aka yi ta sai da da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa malkun ku ko kun yi ku ta nama mm. ko kaji ko jan nama mm. in aka zo aka raba kowa da miyar shi iya a cikin ta gida ce kafin mu karkare shirin namu ga hawa abdulkarim yang pioneer ta sake dawowa a filin kwalamar mu sau har layo muna tare da kubura diamond wadda haka sunanta dai sosai kubra ibrahim ko na diza kamfanin mu ne diza ta Kubra. ya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> masha Allah sai wani abinci taki da famuna oh salad eh, Salad. Salad. ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu dariya. kai ka samu food poison salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mhm. ake zuba ma salad ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abin da bai da kyau na shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad din ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mm-hmm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tire iska ya bi kai a ko kasa a ko dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zuwa na bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankarin cicile dauda dauda jiki sai zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na gan blender na gan grater na gan slicer amma na fi son doki nuna na yin wannan gajiya mm. in kwama ne shi dai na nika cikin asanka mm. a kame ho ya mm. saura mini san zo yi carrot na in slice kanana kanana kanana kan chopping board do yana da karfi shin kawo green pepper in zo slice shi kanana kanana shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda mm. in zo jajjara shin zo yanka shi kanana kanana shin kawo radish shi kuma zo slice shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta na dafa na kayan shin doki hannu na mm, murza in murza shi in chicken kuma ne na dafa cikin nan naka cikin tai sai in shred shi in doki nuna in cire flake na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad nan na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na. Mhm. ya ban su saran sa stakis da su sadi mhm. amma cream nan da yana nan isa na kare shin kawo tray na nice tray shi zo fara na lay salad na cikin tray na. ina shirya shi ne in rectangle shin sakan bayan shi in kewaya shin zo sa green pepper da na slicing shi circular nan ezigreen mm. um, eh cucumber na mance cucumber mm-hmm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na mm-hmm. in zo zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn in zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na iya sa fai kai she yanzu oilin liver na, she zo zuba kan salad she na muza she spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi she zo zuba in zuba kai ba make so na arrange mhm she zo in zo zuba shi kuma mhm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in ka to dai in diba kamar side ga guda side ga side ga side ga sometimes kuma shirya kayan nan duka sana kawo cream na eh sometimes kuma ban sa cream kai ina dish ne in sa kan side please mhm. in kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream mm -hmm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo foil zun sa ka shin aji to wannan sala in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake ci wannan brodo <laughs> ka ci da shi brodo ka ka ci da shi pano ka ka ci da shi jollof <laughs> ka ka ci shi kadai haka nan ka ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kakan nan da aka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Ah, Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, in da ki serve table etiquette kaki mix ba shi. Kai kina son ya jima a ciki. Mhm. Kisan wani saladin ana yi bai jima sai bata. Yasa kaki sa naman ciki. Liver nan nan kaki sa ciki. Naman kaza ma kaki sa. Kin separate duka ne. In da zo a ci. Yasa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine ga suna kan table yasa wanda dai ci ya zo shi da kanshi bai so wan don a lot of people are allergic to a lot of things Me shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin fridge amma starkies da sardine dai ka bude don ba kai ka bude ka sa cikin fridge bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge wato kina da staki staki yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh sa ka ki bude ma in ba ki yi ready ki ci ba mhm. ka bude Mm. is poisonous. Because of the can. Kin gan mm-hmm. ako cancer, ko kansa, ako ciwo-ciwo da yawa. Na ji wai cikin abincin mu da muke ci shi ke kawowa. Ina gan kamar in kayan ga da ba mu pay attention. Maybe muka sa ankali ya yebo lifespan mu on Mu mata muke mu muke samun kansa pa. Isa muka duba wanga abuduka, ya ye stop shi. Na ganka ka a asha tuwo. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya gabatarwa zahar Aminu Fage sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku. A kasance lafiya. share wani ya zama tilas ne ma ba zan fasa